yau biyu ga wata ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka saba duk shekara a wannan masallaci akan gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda uwar kungiya ta ƙasa ta kan turo malami daga national ya zo ya gabatar da tafsiri a wannan masallaci alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani kuma yadda yake tsara a tsarin kungiya dama akwai shekaru akan laifi wanda kenuwa kenuwa ne bana Allah tabaraka wa ta'ala cikin kaddara wa rahmatsa ya albarkaci wannan majalisi ne da fadilat al-dastur Sheikh Dr. Abdul Qadir Saleh Azori daga jihar Jigawa wanda shi ne wanda zai gabatar da tasiri a wannan masallaci tsakanin yadda aka yi shekaru ana ta tunanin ma malam da ai ba zai bar kaduna ba saboda mai ya yi shekarun da bi a wajen jihar ba shi jihar kaduna kuma dama bayan da ra'ayi a ka ba kaduna ce a ƙasar ba amma ya fi wa Allah da kuma ka samu shi tare da wata tana ba samu ba muna gode ma da wannan albarka da Allah ya mana da kuma gudunmawa da Allah ya ba mu da a bana shi ne kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan kuma kafin abin nan zan gabatar da shugabanni da manyan bakinmu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ikon halittar wannan da kaske ila wata za su ce ai ba ku ne da addu'a ba Allah ma ya ya yi hukuncin alqur'ani wanda aka samu da kuwa zaya sun muke ganin saboda yanayin lokaci za mu fi zuwa da abin da ke gaba a ajandar mu shi ne gabatar da manyan bakin da kamar yadda aka sani wanda shi ne shugaba na wannan zama kuma shi ne jagora shugaban kungiya malam adamu ibrahim da muna tare da shi sai kuma sakataren wannan kungiya malam aliyu zambaran shi ma ya samu a alaƙar buɗe wannan tasiri sana akwai daraktan marayu نجا شكران مالا إكرام عبد الله الإكرام سما شكرا على آيات الزوا ونقول كان كي shugabannin kungiya ko shugaban kungiya da kuma kuma kasuwan da kudu wanda dama duk shekara su ne masu harkokin baki malam sirri muhammad tarawai tare da yan majalisar ta sana na hanki su chairman wanda shi ne chairman chairmomi da chairman na jiha da chairman na ƙasa da suna ƙarƙashin ƙaramar hukumar ne shi ne mara da shi da hukumar kan ciya shi ma ya samu zuwa muna masa barkar zuwa sana akwai shugaban majistar malamai na ƙaramar hukumar kaduna ta arewa sheikh nasir yusuf kidir sana akwai alhaji ahmad tahir akwai famsik kuma famsik malam mahmud muhammad malam mahmud abdurrahman sana akwai malam ibrahim yusuf sarkin leren gabas akwai alhaji yahaya ibrahim AYI global akwai alhaji ahmad gogori wanda duka sun samu halartar wannan bude tafsiri sannan ba zan gushe ba akwai shugaban kunce sakataren agaji na jihar kaduna akwai mataimaki mai ladabtarwa na ƙasa malam awal adam gulma da dai akwai mataimakin darakta na jiha malam sabo baba yaro da shi ma muna tare da shi kuma na manta akwai ɗan uwana kuma abokina honorable bala isa idris wanda ya daɗe a nan to honorable baba yaro ya kare shi ban hange shi ba shi ma muna masa barka da zuwa wannan majalisi mai albarka to jama'a za a yi hakuri saboda yanayin yadda lokaci ya tafi kuma malam bi daɗi da shigowa ba amma saboda san a samu a ba mutane wani abu musamman wata ne da ake buƙatan ba a wasa da lokaci nemakon a ce malam ya huta sai gobe to malam ya kudura aniyan zai zo ko da gaisawa ne da ibadar rahman yi to ganin haka za a yi tsallake sosai don mu fada cikin abin da ke gabanmu domin a shiga cikin abin da ya tara mu a wannan majalis. kamar yadda aka sani a duk shekara akwai jawabi wanda shugaba yake gabatarwa wanda yake a rubuce wanda akan wakilta mai gabatarwan ya karanta sai na ganin za a guri zan tafi kai tsaye zuwa ga karanta bayanin ayyukan da aka gabatar a shekaran da ta gabata daga nan kuma sai in mai da abin magana zuwa ga shugaba ya gabatar mana da mai tafsiri shugaban ka ba da izini su alhamdulillah jawabin shugaba jawabin shugaban jama'atu zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar Kaduna wajen bude tafsiri na watan ramadana na bana biyu ga watan tara 1443 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta 2022 da ashirin da sunan Allah mai rahama mai jin kai dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukan wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma duk wanda ya batar babu mai shiryar da shi ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka wannan kungiya tamu mai albarka a matakin jihar Kaduna na matukar farin cikin gabatar da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a wannan shekara karkashin kwamitocin da ke gudanarwa kamar haka kwamitin da'awa mafi girman aikin wannan kungiya shine da'awa wato karatu da karantarwa Ƙarƙashin haka ƙungiya ta samu cimma nasarori kamar haka gabatar da nasiha da darussa a majalisin ilimi da masallatai a lokuta daban-daban a fadin jihar Kaduna gudanar da wa'azin jiha a wasu kananan hukumomi shirya taron bita ga limamai da masu tafsiri kiran waɗanda ba musulmi ba domin shigowa da'irar musulunci ƙungiya ta samu gina masallatan juma'a da kamsu salawatu tare da buɗe su daga al'ummomi daban-daban a wasu sassa a wannan jihar an samu adadin mutane masu yawa da suka musulunta ƙungiya ta tallafa wajen aurar da mata masu musulunta kwamitin marayu wannan kwamiti an samar da shi ne don baiwa al'amuran marayu kulawa ta musamman wato ciyarwa tufatarwa lafiya ilimi da sauransu kwamiti a bana ya yi nasarar tattara waɗannan kaya kuɗi Kananan hukumomi sun samu nasarar tara naira miliyan arba'in da hudu da ɗari tara da takwas da dubu ɗari tara da takwas da ɗari shida da sha biyar yayin da a matakin jiha an tara miliyan talatin da uku da ɗari tara da hamsin da ɗari biyu da sittin da biyu sutura maza yadi dubu bakwai da ɗari biyu da talatin da takwas sannan kwamiti ya sayi dila goma sha ɗaya mata an samu turmi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyu sannan kwamiti ya sayi dila tara blouse an samu guda ɗari hudu da talatin da hudu hijabai guda ɗari da goma takalman kafa ɗari uku da saba'in da takwas sarƙa ɗan kunne ɗari biyu da hamsin huluna kalluba

gishiri an samu buhuna ɗari an samu buhuna uku sukari buhuna ɗaya manja gyada an samu jarkuna guda biyu sai shanu an samu shanu guda uku wanda aka yanka ma marayu kudin da aka samu an samu miliyan saba'in da tara da dubu ɗari takwas da hamsin da takwas da ɗari takwas da saba'in da bakwai

a ɓangarori daban-daban haka ya tallafa wa gajiyayyu 1,850 kamar yadda bayani ya zo a ƙasa kamar haka tallafin abinci kwamiti ya tallafa da abinci ga marayu 30,201 tallafin sutura kwamiti ya tallafa da kayan sallah ga marayu da tara. tallafin ilimi makarantar islamiyya karatun islamiyya kwamiti ya tallafa wa marayu 536 firamari da sakandare marayu 886 makarantar gaba da sakandare marayu 60 biyan ne ko da waye ga marayu an biya ma marayu 132 tallafin rashin lafiya an tallafa wa marayu marasa lafiya guda 128 aurar da marayu an aurar da 118 koyar da sana'o'i kwamiti ya ɗau nauyin koya sana'a ga marayu ɗari da 148 ginawa da gyaran gidajen marayu guda da 27 gudunmawar makarantar marayu ta Allah gaba naira miliyan ɗaya sai makarantar marayu ta kafin Allah gaba kamar yadda aka sani a farko wannan kungiya ta yi nasarar kafa makarantar marayu ta kwana ta kafin Allah gaba da ke karamar hukumar ikara wanda yanzu adadin ɗalibanta sun kai ɗari da hamsin, waɗanda suka fito daga dukkan ƙananan hukumomi da ke faɗin wannan jiha wanda kiyasan kuɗin da ake kashewa ake aka kashe a bana ya kai kimanin miliyan hamsin da shida da ɗari takwas da ashirin da ɗari biyar da ashirin a taronmu a wannan makaranta na shekara-shekara don samar da don samarwa da makaranta abin gudanarwa an tara kamar haka kudi naira miliyan ɗaya da tamanin da biyar buhunan abinci daga ƙananan hukumomi an samu buhuna ɗari biyu da tamanin ƙalubalen kwamiti sakamakon yadda marayu ke ƙaruwa a yau izuwa yanzu kwamiti ta yi wa kimanin marayu dubu saba'in rijista don haka kwamiti na ƙara roƙon al'umma su ƙara shiga cikin al'amarin su taimaka kwamiti na da buƙatu kamar haka na ɗaya haɓaka aikin gona domin noma abincin da za a ciyar da marayun nan da kuma samun kuɗin aikace-aikace kwamiti na da buƙatar motocin aiki da neman kuɗin shiga hanyoyin koyar da ƙananan sana'o'i ga marayu a lunguna da sakunan jihar kaduna sakunan kwanan yara da na malamai a makarantar marayu da ke kafin allah gaba kwamitin noma ƙungiya ta kafa kwamitin noma don samun dogaro da kai da kuma ayyukan ƙungiya inda aka yi nasarar fara gudanar da aikin gona a bara kaɗan daga cikin masu tallafa mana waɗannan aikace-aikace an samu damar gudanar da su ne ta hanyar gudunmawar da al'umma ke bayarwa ga wannan ƙungiya ta fuskoki daban-daban waɗanda ba za mu iya kama sunayensu duka ba to amma za mu ambata kaɗan daga ciki don ƙarfafa gwiwa waɗanda kuwa wanda kuwa bai ji an ambaci sunansa ba to Allah mai karɓan ayyukan bayi ya san da shi Allah ya karɓa mana duka amin ga kaɗan daga cikinsu akwai alhaji kashin bukar shatima Babadur. akwai mai girma malam nasiru ahmad ɗan rufa'i gwamnan jihar kaduna akwai mai girma dr abdullahi umar ganduje gwamnan jihar kano akwai alhaji yahaya ibrahim ayi global akwai alhaji hayatu Akiko awal akwai abdullahi idris eds akwai alhaji suleiman barau akwai alhaji amar rufa'i wazirin faki akwai injiniya mansur ahmad akwai badarun nabi foundation kaduna akwai alhaji jamilu usman kasuwar bacci akwai hajiya ummul kair kashin bukar shatima akwai hajiya hafsat bala japan akwai alhaji musa shehu yaro mardannin zazzau akwai hajiya maimuna muhammad da waɗanda suke ba mu gudunmawa ta asusun ajiya ta banki sannan muna yi wa shugabannin kungiya ta ƙasa musamman shugaban wannan kungiya fadilatu doktor abdullahi balalau tare da dukkan al'umma ta'aziyar rashe-rashen da aka yi mana na wasu daga cikin shugabanni da sauran 'ya'yan kungiya a faɗin wannan ƙasa Allah ya gafarta musu baki ɗaya daga ƙarshe wannan jawabi ba zai kammalu ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaba Dr. Abdullahi Balalau na turo mana manyan malumma wanda wancan shekara aka turo Sheikh Muhammad kabiru Haruna Gombe da alarama Ahmad Suleiman wannan jiha suka gudanar da tafsiri na shekara shidda daidai Allah ya saka da alheri gare su baki daya sannan yanzu aka canza aka sake turo mana wasu manyan malumma Dr. Abdulkadir Saleh Ka zaure da alaran masani ɗan warai jega Allah ya dafa musu kuma ya yi musu jagora kuma ina kira ga al'umman jihar kaduna da su ba su haɗin kai kamar yadda aka ba waɗanda suka gabata Haka nan, godiya ga shugabannin ƙungiya malamai masu tafsiri da jan baki a fadin jihar Kaduna kungiyar Nisa'us Sunna ta jihar Kaduna kungiyar Matan Rauda kungiyar Sabi Women Charity Foundation yan agaji kwamitin masallaci jami'an tsaro JNI hattara dai yan jaridu FRCN BITV Alheri Radio Manara TV Freedom Radio Liberty TV Sunna TV Nagarta Radio Vision FM social media da sauransu Allah ya saka ma kowa da alkhairinsa amin naku alhaji adamu ibrahim shugaban jibuwis na jihar kaduna wannan shine jawabin shugaba wanda na karanta a madadinsa saboda yanayin lokaci zan gabatar da zan mai da abin magana zuwa ga shugaba domin ya gabatar da mai tafsiri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وزرياته ومن دعا بدعته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ararai da lafiya ya samu daga cikin bayinsa wanda suka sami halarta wannan wata mai albarka Allah muke roƙo ya ba mu falalar da ke cikin wannan wata na biyu muna ƙara jadda godiyanmu ga shugabanninmu wanda a kowane lokaci suke gabatar mana da malamai wanda za su zo wannan jiha tamu don gabatar da tafsiri a cikin wannan wata mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi godiyanmu ga malam duk da aikace-aikacen da yake da shi tun lokacin da aka ce shi aka turo mana wannan jiha don ya gabatar da tafsiri muke ta tattaunawa aikace-aikace mai yawa a abuja amma dai duk da haka aka kokarta aka ga cewa an gama ya yi jin mai yiwuwa a ga cewa an fara gabatar da wannan tafsiri a jiya amma ayyukan suka yi yawa sai yau Allah subhanahu wata'ala ya ba da iko gashi za mu buɗe muna yawa malam maraba da zuwa jihar kaduna eh, a yanzu muna yi nan ne muna yi ma malam maraba da zuwa wannan ja tamu mai albarka da kuma wannan masallaci mai tsohon tarihi a ƙarƙashin wannan ƙungiya wannan ƙungiya tana alfahari kuma tana tinkaho da wannan masallaci mai albarka ga ɗaya daga cikin dattawa na wannan masallacin wanda shi ne chairman na board of trustee yana tare da mu akarmakalla muna godiya Allah ya saka musu da alkhairi hawa yau akwai dattijai ga sunan tare da shi wanda duk shekara da su ake fara wannan tafsiri da kuma su ake rufewa Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya ga dukkan shugabanni da sauran al'umma wanda suka zo don sauraron wannan karatu ga baki ɗaya muna yi muku maraba kuma muna muku fatan Allah ya saka muku da alkhairi abu ɗaya nake ƙoƙarin in jawo hankalinmu shine a kullum in aka zo sauraron karatu ba a zo kawai don a masallaci a saurari karatu lokacin azumi don rage lokaci kaɗai ba mu yi ƙoƙari mu saurari abubuwan da malamanmu suke karantar da mu mu aikata su a aikace daga duniyar saurare ta ilimi zuwa duniyar aiki da ilimin wannan shine zai ba mu tsira a gobe kiyama kuma shine zai ƙara shadda a malumanmu don nazari da akan abubuwan da suka ya dace su jawo hankalinmu a ciki ba wannan masallaci kadai ba kamar yadda dan uwa yake gabatar wannan tunasar da ni ba wannan masallaci kadai aka turo mana malumma ba akwai a Zaria an turo mana professor Labdo wanda insha Allah shi ma yau zai buɗe tafsirinsa muna fata Allah ya musu jagora baki ɗaya, Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da za su gabatar da shi a cikin wannan wata mai albarka akarmakallah muna muka maraba Allah ya saka da alkhairi Allah ya maka jagoranci Allah ya sanya albarka a cikin abubuwan da zaka faɗa wassalamu alaikum wa rahmatullah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 da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a cikin garin kaduna gari mai albarka a wannan yammaci na biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu domin buɗe tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba ana gabatarwa a wannan masallacin tsawon lokaci wannan rana rana ce da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya kawo mu domin bude wannan tafsiri na alkur'ani mai girma ni abinda zan dan bude wannan maganganu nawa akai abubuwa ne guda uku abu na farko a Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya gabatar da tafsiri tsawon shekaru shida a wannan masallaci mai albarka to Abdul Qadir Sale ba zai daidai da Kabiru Gombe ba Sheikh Kabiru Gombe malami ne masani ne shahararre ne malamin duniya ne abdulkadir sale ɗalibi ne ƙarami daga cikin ɗalibai shi yasa dole a yi haƙuri da bambanci na uslubi da magana da kotun ɗin ayoyin ƙur'ani da hadisai da su abinda muke fata dai Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da aka ɗora mana kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin duk abin da zamu karanta a cikin wannan wata din abu na biyu shugaba yayi bayanin abubuwan da aka saba ana gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda gaskiya ni tun da nake ya wace ya wacan na ban taba jin garin da yake samun nasara ta waɗannan bangarori fiye da wannan jiha ta Kaduna ba labarin abin nake ji amma sai yanzu na ga gaskiyar yadda abin yake tafiya to wannan abin abin da yasa ake samun wannan nasara abu na farko taimakon Allah ne abu na biyu gudunmuwar ku ne da kuke bayarwa abu na uku tsayawa da jajircewa na shugabanci waɗannan abubuwa guda uku kusan su ne manya-manyan abubuwan da suke sawa ake samun nasarori a waɗannan ɓangarori to alhamdulillah duk waɗannan abubuwan da suka sa ake samun nasarori a wancan lokaci to wannan lokaci ma akwai su da izinin Allah akwai taimakon Allah shugabanni suna nan kuma suna tsaye kuma kuma kuna nan masu taimakawa to ashe yana da kyau yanda aka saba ana yi a ɗora fiye da haka ba tare da an yi baya ba kasancewar wala Allah wanda ya tsaya yake jajircewa ɗin an waye gari babu shi ba lalle ne mu mu iya kamo shi amma za mu iya kokarin wajen jajircewa kamar yadda yake yi zami abu na farko muna roƙon taimakon Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya dafa mana ya mana jagora ya zama an samu abin da ake samu ko fiye da abin da ake samu a baya abu na biyu ku kuma yanda aka saba ana taimakawa dan Allah dama dan Allah ake yi to a ci gaba da taimakawa dan Allah subhanahu wataala ba tare da ganin cewa ni ina yi saboda kaza saboda kaza dan Allah nake yi to na ci gaba da yi shugabanni kuma suna nan gaba daya kuma suna nan akan jajircewar su shi yasa da izinin Allah abinda aka saba ana samu baya insha Allah ta'ala a yanzu ma za a same shi bi idnillahi ta'ala fatan dai muna buƙatar addu'a da kuma dafawa da jagoranci na Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku wannan kungiya ta mai albarka Ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, karkashin shugabancin babban jagora a Sheikh Dr. Abdullahi Balalau Allah ya tsare mana shi Allah ya kiyaye mana shi kamar da aka sani tana tura malaman tafsirai a wannan ƙasa tamu da ma waɗansu ƙasashe da dama kuma babu wata jiha daga cikin zohin ƙasar nan fata sai ka samu malaman da aka tura ko dai a cikin babban birnin jiha ko a waɗansu ƙananan hukumomi ko a waɗansu garuruwan ma da fuskai ƙananan hukumomi ba kamar yadda aka turo a kaduna an tura a jigawa an tura a kano an tura a maiduguri an tura a dukkanin jihohin nan gaba ɗaya kuma tsari ne da yake tafiya ƙarƙashin ƙungiya idan wannan ya je ya shekaru uku a nan ko waɗansu ko na adadin shekaru sai tashi daga nan ya koma nan ya zuya nan ya zuya nan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara na gama shekaru na uku a yola aka tura ni silaja shekara ta ɗaya a talaga ban taɓa tunani a rayuwata za a kawo na tafsirin kaduna ba saboda ganin cewa ni ba malami ba ne ni ɗalibi ne kuma majalisi ne na malamai to amma ita ƙungiya tunda muna karkashin ta dole ne mai mata umarni ya kamata a ce na ƙara shekara ta uku a talaga amma kwatsan kawai ta da an ce wai ni aka kawo kaduna kuma wanda ya fara na fara jin wannan labari a gurin shine gashi nan gulma Allah ya saka mai da alheri sai abin ya daure mun kai ce amma wallahi almusta'an Allah madaukin sarki mana jagora to wannan ƙungiya tana tura malamai saboda manufofi yasa ake tura malamai zohi da kasashe da dama musamman a watan azumi daga cikin babban manufa ne karantar da mutane addinin musulunci bisa fahimtar magabata na kwarai mutane a wayar da su akan addinin su su fahimci musuluncinsu kamar yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo da shi abu na biyu shine dan a wayar da mutane kai akan yanayin zamantakewa na rayuwa da abin da ya shafi tarbiyya da mu'amala abu na uku dan a ja hankalin mutane wajen mahimmancin zaman lafiya da kuma yaɗa da'awa ƙarƙashin zaman lafiya domin addinin musulunci baya ci gaba idan babu zaman lafiya kai rayuwa gaba ɗayanta ba abin da yake ci gaba a rayuwa idan babu zaman lafiya shi yasa malaman tarihi suke cewa tun daga lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa manzon Allah ya koma ga Allah babu lokacin da aka fi fahimtar addini mutane suka shiga musulunci mafi yawa fiye da shekara biyun da aka yi sulhu tsakanin musulmai da kafirai wannan shekaru biyu da aka nasarar da hudaybiya ana zaman lafiya babu tashin hankali musulmai suna shiga kasashen kafirai kafirai suna shigowa kasashen musulmai ba tare da wani ya taba wani ba wannan shine lokacin da aka fi shiga musulunci kuma aka fi fahimtar addini tsawon shekara 23 na aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam menene ainihin wato eh, eh, menene sirrin wannan shine zaman lafiya ashe idan ana zaman lafiya addinin musulunci ya fi tafiya idan ana zaman lafiya an fi karantar da addini idan ana zaman lafiya da'awa ta fi haduwa to shi yasa yana daga cikin manufar wannan kungiya shine ta karantar da mutane mahimmancin zaman lafiya abu na hudu wanda yake shine jiko shine tushe kokarin sanar da mutane eh, mahalittun abin da ya shafi aqida a karantar da mutane wane ne Allah menene alaka da Allah ya ya kamata ka gyara rayuwarka tsakaninka da mahaliccinka ya ya kamata ka san Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kamata ka bauta wa Allah wannan yana daga cikin manufar wannan ƙungiya na tura mutane domin karantar da mutane addini abu na ƙarshe wanda shi ma wani abu ne mai matukar mahimmanci ne don a wayewa da musulmai kai akan mahimmancin tallafi da taimako musamman abin da ya shafi marayu da masu ƙaramin ƙarfi da wanda suka shiga irin wani hali ko wani irin yanayi shi yasa duk inda ƙungiya ta tura wani malami daga cikin malamai masu wa'azi a irin wannan lokaci zaka ji ana gargadinsa ko ana jan hankalinsa cewa ka yi ƙoƙari idan ka je ka kira mutane akan mahimmancin tallafawa marayu da taimakawa marayu da masu ƙaramin ƙarfi da gajiyayyu kuma wannan tsari ne wanda wannan ƙungiya ta mai albarka ita ce ƙungiya guda ɗaya a ƙasar nan da ta fara ƙirƙiro da wannan tsarin kuma aka samu nasara a kai shi yasa duk wata ƙungiya da za ji tana da irin wannan tsarin kusan ta biyo bayan wannan ƙungiya ne ta muta izala wadda muke bayani a ƙarƙashin ta ayi to waɗannan suna daga cikin manufofin wannan ƙungiya na tura malamai sako-sako ƙauye-ƙauye lungu-lungu domin birane domin a wayar da musulmai kai akan tabbatuwar waɗannan manufofi kuma alhamdulillah waɗannan manufofi suna tabbata a hankali a hankali a hankali da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da waɗannan manufofi abu na ƙarshe da zan rufe da shi kafin gobe mu shiga tafsiri kai tsaye shine waɗansu hadisai guda biyu da nake so su zame mana sunan mabuɗin wannan majalisi mai albarka saboda mahimmancin alaƙar alƙur'ani da wannan wata babu wani wata da yake da alaƙa da alƙur'ani fiye da watan ramadan watan ramadan ne watan da ya fi kowane wata alaƙa da alƙur'ani me ya yasa watan ramadan yake da alaƙa da alƙur'ani abinda yasa watan ramadan yake da alaƙa da alƙur'ani al-imam bukhari da imam muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi ɗan abbas Allah ya kare yadda a gare shi hadisi ne sananne wanda malamai suna yawan karanta mana irin wannan hadisin a irin waɗannan munasaba ɗin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam azwajun nas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi dukkanin mutane bayar da kyauta manzon Allah yakan bada kyauta ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa ya ƙara bayarwa har ya fito ya buɗe baki ya ce ba za ku taɓa samu na matsoraci ba sannan ba za ku taba samu na marowaci ba wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudarisuhu alquran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk irin kyautar da yake bayarwa babu lokacin da yafi bayar da kyauta fiye da lokacin watan ramadan fiye da cikin watan ramadan lokacin da yakan haɗu da mala'ika jibril a kowane dare na wannan wata na ramadan su karanta alƙur'ani ko su bibiya alƙur'ani tsakaninsu babu wani wata wanda mala'ika jibrilu yakan zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare su zauna su yi tilawa Alƙur'ani, su bibiya Alƙur'ani, su karanta Alƙur'ani, in ba wannan wata na Ramadan ba wannan ya nuna wannan wata wata ne da yake da alaka da Alƙur'ani. wata ne da ya kamata kowane musulmi ya zama yana tare da Alƙur'ani ko yana tare da shi wajen karantawa ko yana tare da alkur'ani wajen sauraren alkur'ani? ko yana da tare da alkur'ani wajen biya alkur'ani? don babu wani mutum da ya fi alkhairi a duniya fiye da mai karantar da alkur'ani ko mai koyan alkur'ani? shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man ta'allama alkur'ana wa 'allama shi malamin alkur'ani kullum cikin alkhairi yake ko yaushe ne karantar da alkur'ani yana tattare da alkhairi koyaushe ɗalibin alƙur'ani yana tattare da alkhairi ba wani lokaci da malamin ƙur'ani baya tare da alkhairi ba wani lokaci da ɗalibin alƙur'ani wanda baya tare da alkhairi shi yasa duk wanda yake neman alkhairi duniya da lahira ya runguma alƙur'ani ko dai yana karanta alƙur'ani ko ana karantar da shi alƙur'ani ko yana sauraron bayanin alƙur'ani ko yana yin bayanin alƙur'ani wannan zai sa ya zama ka samu alkhairin duniya da lahira da izinin Allah subhanahu saboda mahimmancin alkur'ani da mahimmancin wannan wata mala'ika jibril yakan taso ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya su zauna su bibiya alkur'ani a tsakaninsu al-hafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa fi hadith ibn abbas anna al-mudarasa bainahu wa bain jibril kanat layla yace kamar yadda zo a cikin hadisin abdullahi dan abbas yace abinda zamu iya fahimta wannan karatun alkur'ani da manzan Allah yake tsakanin shi da mala'ika jibrilu wannan karatu ne da suke yi da daddare yace fa dalla ala istihbab al-iktisar min at-tilawa yace wannan hadisin yana nuna mustahabbancin yawaita karatun alkur'ani a cikin watan ramadan lailan aw nahara da daddare ko da rana yace amma yawaita karatun alkur'ani da daddare yafi saboda da daddare ne ake barin duk waɗansu shagulla mutum yake samun nutsuwa yake tattara himmarsa da nutsuwarsa a guri ɗaya to karatun alkur'ani a wannan lokacin ya fi karatun alkur'ani da rana tare da cewa da ranar ma akwai falala mai yawa alhafiz ibn rajab ya ci gaba da cewa wa hadis hadith aidan sannan wannan hadisin yana nuni ala istihbabi دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وانا حديث ينا نونا مستحبا يوي سكرات القرآن da ma'ana yawaita karatun alkur'ani a cikin watan ramadan da kuma haduwa da taruwa a guri daya domin sauraron alkur'ani kaga wannan ita ce hujjar da ta sa zaka ga ahlus sunna wal jama'a take haduwa guri daya da ramadan suna tafsirin alkur'ani sabanin waɗansu da suna cewa to menene dalilin da yasa kuma kuke tafsirin alkur'ani a hada mutane guri daya ayi tafsiri ai wannan bid'a ce wannan ba bid'a bace ga abin da alhafiz ibn rajab rahimahullahu ta'ala yake faɗa yake cewa wannan hadisin yana nuna mustahabbancin a haɗu guri ɗaya a karanta alkur'ani a yi bayanin alkur'ani kamar yadda mala'ika jibrilu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke haɗuwa guri ɗaya a ramadan suke karanta wa juna alkur'ani yace wa fihi dalilun ala istihbab al-iftar min tilawati al-Qur'an fi shahri Ramadan to wannan yana nuna maka muhimmancin karatun al a wannan wata din sannan alkur'ani yana da alaka mai girma da wannan watan kamar yadda muka faɗa kamar yadda muka sani an saukar da alkur'ani ne a cikin wannan wata mai albarka inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubaraka inna kunna munzirin Wadannan ayoyi suna nuna girman alaƙa alkur'ani da wannan watan shi yasa wannan wata mutane mai albarka ya kamata mu tsaya mu rike alkur'ani mu saurari alkur'ani mu dinga zuwa majalisin da ake tafsirin alkur'ani mai girma hadisi na ƙarshe shine hadisi ne dogo wanda an saba ana karantar da mu a cikin arba'in nawawi a cikin al'arba'un nawawiyya wanda da yawa malaman islamiyya suna karantar da wannan hadisin amma ƙarshen nake so in janyo in kafa dalili akan mahimmancin irin wannan zama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum Illa إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من inda. wannan hadisin ya kunshi abubuwa guda takwas waɗannan abubuwa guda takwas Allah madaukakin sarki yana so mu yi guda hudu Allah zai mana hudu idan mun yi hudu za mu samu hudu da izinin Allah wannan huɗun da ake so mu yi a yanzu haka mun yi su kuma muna sa tsammanin Allah zai mana waɗancan abubuwa guda hudu manzo Allah ya ce majtama'a qaumun wata jama'a ba za ta hadu ba nan ana magana akan jama'ar musulmi babu yanda za a yi musulmai su hadu fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah shine masallaci ko inda ake karatun alqur'ani abu biyu kenan idan sun hadu a masallaci ne za su yi yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah bayan sun karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum kuma suna yin mudarasa suna bibiya alqur'ani suna bayanin alqur'ani suna bayanin hukunce hukuncen da suka shafi alqur'ani to idan musulmi suka yi waɗannan abubuwa guda hudu su hada a guri daya ko a masallaci ko a wani gida suna karanta qur'ani suna bayanin alqur'ani to abubuwa hudu za su same su abu na farko nazalat alaihimus sakina nutsuwa za ta zai ke musu nutsuwa za ta sauka a gare su yanzu haɗuwar mu kaɗai a masallacin nan duk wanda ya shigo masallacin nan ya san akwai nutsuwa a masallacin nan domin Allah kaɗai ya san adadin waɗanda suke a wannan masallaci a yanzu wanda in haɗu wannan ba ta alƙur'ani ba ce da ba za ka sami irin wannan nutsuwa ba inda a ce wannan haɗuwa da nake haɗuwa ce ta siyasa ko ta biyan albashi ko ta wani taro da ka ga ana ihu ana hayaniya ana zage-zage ana ƙara amma da yake haɗuwa ce ta alƙur'ani sai muka yi shiru muna sauraro ba yin kanmu ba ne shirun da muka yi Allah ne ya sauka mana da nutsuwa Allah ne ya saukan mana da nutsuwa Allah ya saukan mana da nutsuwa ne albarkar gurin da muka haɗu a cikinsa da kuma albarkar littafin da muka haɗu domin shi mun haɗu a masallaci mun haɗu saboda alƙur'ani sakamakon waɗannan abubuwa guda biyu sai Allah ya sauka mana da nutsuwa sai nake sauraron alƙur'anin da muka haɗu saboda shi aga nazalat alaihimus sakina abu na biyu rahma rahamar Allah za ta zai ke su gaba ɗaya yanzu nan muna ƙarƙashin rahamar Allah gaba ɗaya mu kuma Allah ne kaɗai ya san adadin rahamar da take zuba a wannan masallaci abu na uku haffat mala'ika mala'iku za su lullube su gaba ɗaya yanzu mala'ikun rahama suna lullube da mu a nan gaba ɗaya kuma zaman mala'iku a tare da mu a nan ba zama ba ne kaɗai na sauraro zama ne da ya haɗa da sauraro da yi mana addu'a da nema mana gafara a wajen Allah da kuma kai rikoto a wajen Allah game da mu akan wannan zaman da nake a yau yanzu muna gama wannan zama mala'ikun da suke tare da mu za su tafi wajen Allah suna zuwa wajen Allah Allah zai tambaye su kamar yadda manzon Allah ya faɗa yace ya ku mala'iku daga ina kuke tare da cewa Allah ya fi sanin mala'iku daga inda suke amma tunda Allah ya ba su aiki dole Allah ya tambaye su akan wannan aiki mala'iku daga ina kuke su ce ya Allah daga duniya ne duniya a ina a Kaduna a Kaduna a ina a masallaci na ina na tudun wada to me kuka bar mutane suna yi a wannan lokacin sai ya Allah mun basu suna ambatanka suna karanta littafinka suna yi maka tasbihi suna yi maka kabbara suna gode maka suna yaba maka sai Allah ya ce mala'iku lokacin da za ku baro su kun ji suna roƙon wani abu su ce ya Allah mun ji suna roƙon aljannarka sai Allah ya ce ya ku mala'iku wannan aljanna da suke roƙa wa hal ra'aytumuha sun taba ganin wannan aljanna din mala'iku sai la ya rab ya Allah ba taba ganin aljanna ba sai Allah ya ce to mala'iku kaifa law ra'aytumuha inda sun taba ganin aljannan nan mala'iku ya ya kuke ganin za su su ce ya Allah lillahi allazi ya Allah da sun taba ganin aljanna da sai sun fi tsananin roƙonta da nema su ke ta a wajenka sai Allah ce na ji to mala'iku kun ji suna neman tsari da wani abu lokacin da kuka baro su ce ya Allah mun ji suna neman tsari daga azabarka Allah ya ce sun taba ganin azabata da suke neman tsari daga gare ta mala'iku ce Allah ba taba ganin azabarka ba Allah ya ce to da inda sun taba ganin azabata ya za su ce ya Allah sai sun fi tsananin jin tsoron gujewa wannan azabarta ta sai Allah ya ce na ji mala'iku dan me suke wannan abin da suke yi a wutar wayar mala'iku ce Allah suna yi ne domin ka Allah ya ce sun taba ganina da suke yi ne ce Allah ba su taba ganin ka ba sai Allah ya ce to yaya inda sun taba gani na shi Allah da sun taba ganin ka sai sun fi tsananin tsayawa da bauta maka sai Allah ce mala'iku naji ku shaida waɗannan mutanen da kuka je kuka same su a wannan yanayi kuka baro su a wannan yanayi ku shaida na gafarta musu gaba daya sai mala'iku ce ya Allah ai akwai waɗansu a cikin su ba mutanen kirki bane sai Allah ya ce mala'iku na faɗa muku ni dai na gafarta musu gaba daya mala'iku ce ya Allah akwai wani da wani da wani da wani mun hango su suna zaune a wani guri a masallacin mutane ne masu yawan saba maka ya Allah bai kamata a gafarta musu ba sai Allah ce mala'iku ku dakata ku dakata waɗannan mutanen da kuka gansu humul qaumu la yashqa jalil mutane ne duk wanda a cikin akwai mutanen kirki duk wanda ya je ya zauna cikin masallacin nan ko shi ba mutumin kirki ba ne ya ta albarkacin mutanen kirkin nan na gafarta musu gaba to irin wannan zama da za ka yi na awa ɗaya ko minti talatin ka samu gafarar Allah a ina za ka yi shi ba irin wannan gurin ba shi yasa wallahi mu gode wa Allah da Allah ya kaddara muka samu kanmu a wannan wajen yanzu wani yana san akan titi yana nema ya tara mutane ya kidnapin ɗinsu yanzu wani yana san yana son giya wani yana san yana zina wani yana tata wani yana gulma wani yana zalunci amma kai Allah ya taimake ka ya kawo ka masallaci da azumi kana turaren alkurani wani ba karamin alkhairi ba ne duk wanda Allah ya datar da shi akan wannan wallahi ya gode wa Allah ba karamin nasara ba shi sa halartar irin waɗannan gurare wallahi alheri kuma ba za mu san alherin ba sai ran da muka koma ga Allah subhanahu ta'ala shi yasa muna tare da mala'ikun rahama anan abu na hudu sannan zakarahumullahu fi man inda Allah zai dinga ambaton waɗannan mutane a wajen mala'ikun da suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan hadisai guda biyu da su ne nake so in buɗe mana wannan majalisi nawa mai albarka sha Allah ta'ala wanda in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe kai tsaye za mu fara tafsirin Alƙur'ani mai girma fatan dai abin da muke roƙo shine ai mana afuwa mu ba za mu zama kamar waɗanda so gabace mu ba amma za mu yi iya iyawar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mana sannan a taimaka mana da addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gudanar da wannan tafsiri kamar yadda ya so kuma ya yarda sannan Allah ya sanya mana ikhlasi a cikin duk abin da mu gabatar a wannan masallaci mai albarka abin da na faɗa ya zama na daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da muka yi kusuru ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh